هم طاعون Thank you.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 jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da saduwa a majalisi na goma sha hudu a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani wanda muke a wannan masallacin na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara mu gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi yau sha hudu ga watan ramadan hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya za mu tashi aya ta ashirin a cikin suratul luqman wadda muka fara tasirinta a 'yan kwanaki kaɗan da suka wuce za mu amsa tambayoyin da 'yan uwa suka turo wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya sa riga mai zane ko rubutu a bayanta suna ɗaukar hankalin na bayanta sai kuma menene ingancin addu'ar da ake yi bayan wutari subhanal malikil qudus na'am a tambayar farko dangane da sanya riga wadda take a da zane a jikinta za ta iya ɗaukar hankalin waɗanda suke sallah a bayansa musamman a cikin masallaci malamai sun yi nassi akan karhancin haka ba shi da tasiri akan ɓata sallah amma malamai sun yi nassi akan karhancin haka dalilin hancin shine annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi sallah a jikin labulan ɗakin Aisha radiyallahu anha wa arbaha akwai labule wanda yake da zane-zane a jiki sai bayan ya idar da sallar ya ce a miƙuwa anna iramaki hada fa innahu ta tazalu ta ta'ridu alayya fi salati yace ku yayi wannan labulan naki domin zane-zanen da aka yi ba su bushe ba suna bujiro min a cikin sallata to a kan haka ne malamai suka ɗauki wannan ka'ida na kan cewar kada mutum ya sanya tufa wadda take mai zane-zane wadda za su rinka ɗaukan hankalin mutane kuma dalilin haka ne ma na aka imamu malik rahmatullahi alai ya karhanta wato zane a jikin kiblar masallaci zane na wato zane dai na design na kawata a bangon alƙibla na masallaci akan haka imam malik ya ce wannan yana daga cikin wato abubuwan da aka harka karhanta kuma an fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo na kan cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama shine zakrafatul masajid wato kawata masallatai kawata masallatan da ake nufi da irin wannan zane wanda yake ba shi da wata fa'ida illa ya tasiri akan ɗauke tunanin mutum da kuma sa. domin shaidan koyaushe neman kafa yake komai kankantarta wadda zai ma mutum sata a cikin sallarsa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akan wayoyi a cikin sallah yace huwa istilasun yaqtalisuhu shaytan fi salati al yace sane ke da shaytan yake yi a cikin sallar mutum to in har yake sanan shaytan a mataki mataki ne mummunan sanan shine ya same ka har ta juya ta waiwaya amma tun daga lokacin da zai ce maka kalli wannan ya kaga design din naka ai da haka akai ai da haka akai sai ka manta ma sallah kake to shi yasa a duk da cewar an san giran sallah gire ne da ya kamata ganin girman Allah ya sa ka galtu ga barin wannan to amma wannan musulunci na ta'amuli da abin da yake zahiri ne da hakika zahiri sai ɗan adam ne tana da rauni kuma akwai abubuwa wanda yake za su iya jan hankalinka don haka kawar da waɗannan abubuwan masu jan hankali ya zamanto ya ayyana yayin da ya zamanto an shigo cikin sallah idan ma abin ya zamanto cewar abu ne wanda yake ba zai iya buya ba to zai hannun zai iya zamantowa mai karfin gaske wataƙila ma ya iya kaiwa ya zuwa ga haramci saboda abin da ke cikinsa na cutar da ɗan uwansa musulmi na ɗauke masa kushu'i wanda wannan zai iya kaiwa ya zuwa ga shi wanda ake masa haka wato ya kullaci wanda yake masa haka kuma ya masa mummunan addu'a yace Allah ya isa da abin da wannan yake min a cikin sallah ta to kaga sai ya zama to mutum ya ce dan haka a rinka hankali a rinka kula da irin tufafin da ake sawa yayin da za a zo masallaci hatta shi malamai sun yi nasi kan karhancin ta waɗansu masallatai da za a rubuta ayoyin alkur'ani in dai a ƙibla ne malamai sun yi nasi kan karhancin wannan musamman imam malik rahmatullahi alaihi saboda ita kanta ayar alkur'ani din ana sallah ke ta kokarin ka gani wai wannan hadisi din da aka yi waccan wauce ko minjaye ce ko mai ce eh ko ka eh, ka shiga tadabburi na ayar to da ma tadabburin ne inda tadabburin ne ai da kyau amma ai ka ba zai kale ka kai tadabburi ba kana kallon wannan abin da zai janyo hankalinka shine kawai ka shagaltu da ganin me ya rubutun me aka rubuta kila ma ka soma tunanin cewa kila inda wannan kalar ba kai ba da wata kalar ce da kafi shike nan dai sai a sai a shagaltar da kai daga sallah wanda ake so fuskanci Allah sai tambayar ta ta biyu ingancin addu'ar da ake yi bayan wuturi subhanal malikil quddus wannan hadisin asali na ingantacce ne hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu yana cikin sunan nasa'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama wuturi yana cewa subhanal malikin quddus sau uku a na ukun ya kala da rabbul mala'ikati war ruh sannan ya addu'a Allahumma inni a'udhu bi ridaka min saqatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsik a sani na hadisi ne kyakkyawa ban kiyaye rashin ingancinsa ba in ya bayyana gare ni cewa bai inganta ba zan yi istidraki insha Allah anan hadisi sai a hankali sannan wannan yace idan period ta ce mace ce ina jin tace idan period ya dauke kuma sai mutum ya ga kamar ɗaurayar jini yana da azumi ko babu eh, idan ciriyar da yayin da ya ɗauke an ga farin ruwa to tafi ya tabbata abin da ya zo daga baya kamar ɗaurayar jini wato shine mai kamar wato ruwan ƙasa-ƙasa kenan ya zamanto ja ba ya riga ya zamanto ja ba ko ɗan fatsi-fatsi to wannan abin da ya zo bayan nan ba komai ba ne kamar yadda ba ba za a kan zai tasiri azumi ba tana nan a cikin tsarkinta bisa hadisin ummu aqiya kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da da shay'a mun kasance a wata riwayar ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma daukar wato ruwan ƙasa-ƙasa da kuma ruwan tsorawa-tsorawa rawaya-rawaya ba ma ɗaukakunsa bayan mun ga tsarki akan cewa wani abu ne saboda haka wannan ba zai tasiri kan azumi ba za ta ci gaba da azuminta ba za ta bar azumi ba har sai ta ga jini idan jini ne ya zo bayan ganin tsarki to wannan za a ɗauke shi cewar ya sadu da wancan jinin sai dai shi ma idan tana da tamyizi tana ganin jinin ta gane kan cewa wannan ba irin yanayin jinin al'ada ba ne yanayinsa yanayin jinin rashin lafiya ne to ta yi aiki da tamyizi shi ya fi bisa ta yi aiki da wato al'ada sai ta ci gaba da sallah ta uke shi a matsayin jinin rashin lafiya ne ta je ta ga likita amma in ya zo da yanayin jini wanda yake galaba a kan tunaninta kan cewa wannan yana daga cikin alamun jinin haila saboda warinsa da kuma irin launinta to sai ta ɗauka al'adar ciki take nema ta jirkita sai ta sadar da shi da wancan jinin idan ya zama to kan cewa tsakanin bai kai kwana goma sha biyar ba in ya zama to kwana goma sha biyar ne to wannan mutlakan daga ya zo mata ko ta iya tantance yanayin ta ko bata tantance shi ba za ta ɗauke shi a matsayin sabon jinin ha'adi sabon jini na al'ada wallahu ta'ala a'lam to na'am na su ne? ake sai mun zo wajen addu'a to eh, a saboda sai mun zo wajen addu'a insha'an na ta takaddar aha za ka la'uwa shi na'aram a'udu bin lahirin shaifanin rabi bismillahir rahmanir rahim ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم إذا كانوا طيب، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسمغ عليكم وأسمغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم وننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور متعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الله تعالى يتي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض تقوم فسر وأن من ishara jiya cewar akwai daga cikin malaman tafsiri da suka bibiyi wato abubuwan da aka ruwaito na wasiyoyin a shi lukman alhakim na hikimominsa waɗanda kamar al'imam al'alusi a cikin tafsirinsa wakil ma'ani ya kai wajen 28 shi kuma al'imam al ibn muhammad al ibn Asho, ya ƙara su har suka kai 38 to ɗaliban ilimi ta iya karantawa su gani babu laifi ita hikima wato a kayan kayan tsuntuwar mumini ce inda ya same ta sai ya dauke ta shi ya same ma <clears throat> malamai ba su taraddudi wajen ruwaito waɗannan ba a matsayin cewa hikimomi ne a duk da cewar babu wata hikima daga cikin hikimomin da ya faɗa ce ta samu asalinta a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abinda ake cewa hikima nuni mumini ce ana ruwaito shi daga hadisin annabi sallallahu alaihi sallam amma hadisi ne mai tsananin rauni ba bai halatta a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi sallam ba tare da bayanin cewar bai inganta ba daga ciki akwai wadda malik rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin littafin a cikin muwatsa a cikin alkitabul jami' cewa maliku rahmatullahi alaihi balagahu annahu qila lil luqman ya ya zo masa riwaya cewa an ce ma luqman ma balaga bika ma nara me ya kai ka irin matsayin da muke gani yuridun al-fadl suna nufin irin falalar da ya samu فقال سيكي wa ada'ul amana wa وترك ما لا يعنيني gaskiyar zance da ba da rike amana da kuma barin abin da bai dame bai shafe ni ba abin da ba shi da wato abin da yake bai ba zai amfane ni ba bai kuma shafe ni ba wannan mun ambata a farkon magana da muka yi a cikin tafsiri na wane ne lukuma daga ciki shi ma al'utubi ya ce ma malik ya ce ma malik ya a cikin wannan yana cikin al-mustakhraja cikin ɗaya daga cikin sufan malikiya yace luqman ya ce ma ɗansa ya bunai liyakun awwala ma tufidu min ad-dunya ba'da qalilin salih imra'atan salihah ya zaman to farkon abin da zaka nema nemi fa'idarsa a duniya bayan ka samu aboki salihi to ka samu matar aure saliha ya zaman to shine abin da zaka nema sannan da sauran abubuwan da sauran fa'idodi waɗanda ya kawo wanda duk suke so sa iya komawa to bayan wannan wasiya ta lukman ya Allah maɗaukakin sarki ya ambata wanda daga cikin hikimar ambatanta ɗauke hankalin wato a ƙarfafa a jan hankalin mushrikai cewa idan har suna neman labarin ruka to ga irin labarin rukan da za su nema labarin da yake akwai hikima a kamar na lukuman ba kamar wanda su makiya dan Allah sallallahu alaihi wasallam makiya gaskiya irin su nadr ibn al-harith da abdullahi ibn su suke kawowa domin su ɗauki hankalin mutane daga tafarkin Allah wato na daga wargin zance da suke kawowa na sharholiya don haka a cikin wannan akwai zaburarwa akan mutum wato ya nemi abinda zai gyara kwakwalwarsa zai gyara tunaninsa na daga wato hikimomin zance wanda ga baki ɗaya hikimomin nan Allah maɗaukacin sarki ya kunshe su ya ya sanya su a cikin littafinsa babu hikima kamar wannan tunda Allah ya sifanta littafin ga baki ɗaya da cewa tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyin littafi ne alhakin wato ne ah, hikima to sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya wato ya wa'azi ya koma ya zuwa ga wato a jan hankali ya zuwa ga dalilai masu nuni akan tauhidin Allah da kuma a irin baiwarsa da ninnarsa da ni'imarsa da abin da ya yi da zai goranta bayansa wato ga halitta abin da ya ga halittarsa wanda zai goranta musu shi cewa ya yi muku wannan abu wanda ba wani wanda ya mutu in ba wannan ba shi yake shin ba ku gani ba wato ba ku yi ba duba da idanunku ba A cewa Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa asbaga alaikum ni'amahu kuma ya cika muku ya kammala muku ni'imominsa zahiratan wa batina na zahiri da kuma na batini waɗanda suke a bayyane da waɗanda suke a boye wa na nasi man yujadilu fillah amma daga kuma daga cikin mutane akwai wanda yake yin jayayya a cikin sha'anin Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wala huda ba tare da shiriya ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi mai haskaka tunani ba mai haskaka hanya wannan kun ga Allah ya ce ba ku gani ba cewa Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai ma'anar horewa wato Allah maɗaukacin sarki ya ba ku ikon tasarrufi ya kaskantar da abin da ke cikin sammai gare ku wannan ishara ne ga cewar Allah ya hore sama da ƙasa da abin da ke cikinta da halittun da ɗan adam ya hore mana rana wa sakara lakum al layla wan nahar wa sakara lakum ash-shamsa wal qamara wa sakara lakum al-laila wan nahar Allah ya hore muku rana da wata Allah ya hore rana a gare ku tana tafiya a bisa lissafi wanda babu ne muka tsara tafiyar ta ba da wannan lissafin za mu iya sanin adadin kwanaki za mu iya sanin adadin shekaru za mu iya sanin lokacin canzawar yanayi da lokacin damuna da lokacin sanyi da lokacin bazara za mu san lokacin tafiyar agogo lokacin hujjuwar rana da lokacin faɗuwarta yau da ba mu da sanin yadda za a yi lissafin lokaci yawa daga cikin al'amuran na cinikayyan da da da lissafin lokacin haihuwar matanmu da sauransu duk wannan ba zai je ba yanzu matarka tana zuwa asibiti sai likita sai ce yaushe kika ga yaushe kika kika ga a yaushe ce kika ga al'ada kika karshe cikin nan sai ɗauko kalanda sai ya lissafi sai ce shi lokacin da da EDD lokacin da ake tsammanin za ta inda ba dan Allah ya hore mana rana da tafiyar ta ba yace za iya wannan lissafin aka dalika wata shi ma Allah ya hore shi a gare mu haskensa muna amfani da shi idan ko da a cikin dare babu lantarki imam bukhari da baki daya tarajim din sahihul bukhari ya rubuta su ne a cikin hasken wata a layalin bi ranakun cikar wata sha uku sha hudu sha biyar a madina lokacin da cikakken haske haka zai zo tun babu babu fitila a lokacin nan babu nefa hmm. sai ya rubuta da hasken rana wani ya daga cikin horewar wata da Allah ya sannan Allah ya hore mana sauran halittu ya hore mana taurari muna sanin hanyar tafiya a cikin wato a cikin ƙungurmin daji ko a cikin ruwa dukkan da kuma sauran abubuwa wanda sai yanzu ne waɗansu abubuwan yanzu ne ake gane yadda Allah ya hore mana su yanzu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore mana wato ionosphere ionosphere wanda za ka harba wanda idan an harba wato a shigina idan ta je za ta dawo ƙasa sai a cafe ta a wani waje wanda ta haka ake yin sadarwa ake samun hanyoyin sadarwa wanda daga ciki waɗannan hanyoyin sadarwar da aka zo aka samu na wato na hanyar salula wanda ake yi a yanzu har ta kai yanzu za a harba wato yana daga cikin horewar sama da Allah maɗaukakin sarki ya hore mana ya hore mana mu tura tauraro a tura tauraro sararin samani yana kewayewa yana kewaye duniya wanda da wannan tauraron za a rinka samun sigina yanzu ana samun siginar intanet wanda ba ruwanka da mtn ba ruwanka da ba ruwanka da airtel da sauransu mm, sigina ɗin wannan kafin elon musk wanda ya yi ta Eh? Salin ku ba eh salin. ka gani ko ina kake a cikin duniya ko babu sabis za ka samu wannan duk wani ya daga cikin horewar Allah Allah ne ya hore da akwai wato babu amma sai Allah ya hore ilimin ake amfani da shi a cikin suratul jasiya Allah ya ambaci kan cewa wannan horewar da Allah ya yi wato gabaki ɗaya ce wa sahara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasa dukkaninsu daga gare shi saboda haka wannan ya nuna hanyoyin ma abubuwan da Allah ya hore waɗansu su ma har yanzu ma ba mu kai zuwa ga samun su ba saboda horewar ya haɗa abin da Allah ya hore ga mutanen farko da abin da Allah ya hore gare mu da muke gani yanzu da abin da ma Allah zai hore nan gaba wanda kamar mutanen farko in aka ba su labari sai yanzu ne za su iya sani shi yasa Allah madaukakin sarki yayin da ya ambaci irin halittu da Allah ya hore mana na tafiya yace wal khayla wal hamira wal bidha wal khayla wal bidha wal hamira litarkabuha wa wa yahluqu ma la ta'lamu ya hore muku dawaki da alfadarai da jakai da wato Dan ku hausu don kuma ku yi ado da su sai ya ce wa ya halittu ma la ta'lamu kuma yana halittar abin da ba ka sani ko kuma zai halici tunda ita ya halittu tana daga cikin fi'ilul mudari da yake nuna yanzu da kuma fil ba. yana halitta a yanzu kuma zai halitta a nan gaba abin da ba ka sani kaga ya nuna cewa akwai abubuwan tafiya akwai abubuwan safari akwai abubuwan sufuri wanda Allah madaukakin sarki zai zo ya halice su wanda yake mu yanzu mun gani ga sunan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta na tafiyar a na jiragen sama na babur na motoci na hanyoyin da sufuri daban-daban wanda da mutanen da ba za su san wannan ba duk da yake akwai jinsin irin wannan halittar wanda Allah ta'ala ya nuna ma manzan ya ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ita ce dabbar burak al-burak wani lokaci ana magana burak sai ka dauka wataƙila wata irin alfadara ce ko wani irin jaki ne amma Allah ne kaɗai ya san yaya kake wannan halittar ta Allah wanda tafiyarta iyakacin ganinta shine iya taurin tafiyarta iyakacin ganinta to da aka kaga ta ma fi ba za a kamanta ta ba da irin supersonic jet ne inda shi supersonic jet shi ne wanda yake sai ma wato saurinsa ya fi sautin ya fi sautin kara eh, ya fi wato ya fi saurin sauti ya fi saurin kara saboda haka sai ya zo ya wuce ma ya yi nesa sannan za ta ji ƙararsa. Hmm. to wannan kaga ishara ne da horewar da Allah maɗaukakin sarki ya mana abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin ƙasa gaci nan daga dabbobi da tekuna da koguna da filaye da duwatsu da ƙarƙashin ƙasa da ma'adanai da abubuwan noma da abubuwan ado da dabbobi wanda za a yi kiwonsu don a ci da dabbobi wanda za a yi kiwonsu don a hau da dabbobi wanda za a yi kiwonsu don ma kawai a rinka sha'awar ganin su kamar irin su kaga ɗawi su bayan kashi ake ana ci ba ka su in kasaita sai kasaita to sai ka sanya shi dan kawai ya rinka yawo yana yana baje wannan ta ta kana ganin wannan adam kana ganin kaloli wanda yake baka isa ka kawo irin wannan ba sai dai kawai ka gana Allah wato kai ka ji daɗi ka samu sanyin zuciya to yana daga cikin horewar Allah to sannan kuma Allah yake kuma ya cika muku ni'imominsa bai ce ya ba ku ni'imominsa ba wa asbaga wato ya cika muku yadda ba kwa wani neman wata ni'ima wanda ba ku samu ba ba wani abu da kake nema a cikin halitta wanda Allah bai baka ba shi yasa ya cika ni'imomin ya kammala muku ita ni'imomin nan akwai ni'imomi wanda suke a zahiri wanda kuna ganin su kuna jin su kuna shafan su kuna taba su kuna jin kanshin su waɗannan waɗanda suke suke na zahiri akwai kuma ni'imomi waɗanda suke na batini wanda suke a ɓoye ba kwa ganin su sai dai za ku iya tunanin su kuna jin su irin abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba ku na wato ingancin tunani na kariya wanda yake ba ku san abin da yake kare ku ba wani lokaci kana zaune a waje kawai sai ka ji kamar zaburar da kai ake ka tashi daga wajen kana tashi daga wajen sai ka ga kawai gini ya faɗi baka san menene ya tasar da kai daga wannan ba saboda Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da masu bibiyar juna mala'iku da suke kare shi ta gabansa da ta bayansa daga wato da al'amarin Allah suna kare shi da al'amarin Allah mala'iku su ne suke kare ka Allah madaukakin sarki yasa kana bacci idan kana bacci kwaro idan ya zo kwaro idan ya zo sai ga ba zai shiga cikin kunnen ka ba kamar wani abu ne yake korasa daga kunnan baka gani ba babu wani mai gadi da ya tsaya yanzu duk wanda zai yi bacci akwai wani abu da akwai wanda za ka ce to ka ce gadi na ka kwaro ya zo ya same ni kar abu kaza ya zo ya same ni sai dai waɗannan halitta waɗannan mala'ikun na Allah ya hafaduna na min amla to ni'imomin Allah Allah kamar yadda Allah ta'ala yake ne wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku kidaya ni'imomin Allah ba za ku kiyaye su ba ba za ku ce wato ba za ku cewaye. hidayah suba. Amin. Terima kasih Abdul Haji. Oh? So, to sai Allah ta'ala ya ce wa minan nas wannan wawu din ce wanda laraba larabci ake ce mata wawu hal wato a cikin halin da Allah yayi muku waɗannan ni'imomi yayi muku ya hore muku ya muku wannan hore ya horar da abu ya horar muku da waɗannan hadisu naka kuma ya cika muku ni'imomin ka zahira da batina to a cikin wannan halin sai kuma ga waɗansu daga cikin mutane suna yin jayayya akan sha'anin Allah wato suna da suna jayayya akan dalilan da suke nuni akan kaɗaituwarsa domin dai waɗannan dalilan wanda Allah ya faɗa ya nuna kaɗaituwar Allah domin babu wanda daga cikin gumaka wanda ya yayi wannan hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay akwai daga cikin wato waɗanda kuke tarayya da su da Allah a cikin bauta wanda yake aikata wani abu daga cikin waɗannan wanda aka gaya muku babu to tare da wannan dalilai dinnan wannan abin da Allah ta'ala ya yi na horewa da kuma cika ni'ima dalili ne akan taɓaituwarsa akan cewa babu wani Allah in ba shi ne domin wannan na farko dai ya nuna cewa Allah ya san halin da mutanen ƙasa suke ciki hmm? ba abu ne wanda kawai aka yi shi ba tare da manufa ba inda babu manufa inda babu manufa ta yaya za a yi a ce dukkan abin da kake bukata an samun maka shi an inda babu manufa a cikin halitta ba za ka taɓa tunanin wani abu da kake bukata ba a cika da shi a duniya duk inda ilimin dan adam ya kai da tafiyar sa wata da har da kungo ya tafi ma da kokarin harba da kokarin wato cako abubuwa da gano abubuwa da cikin sararin samaniya ba a taɓa samun yau ɗan adam ya ce tun da mun harba kumbo ya tafi mars ko ya tafi wata akwai wani abu wanda muke bukata babu shi a duniya sai mun tura an kawo mana shi daga duniyar wata ba baka taɓa jin wata ƙasa da take harba tauraro wata suna cewa za su je su rinka samo wani abu wanda ake bukata na rayuwa wanda babu shi a duniya ba to wannan kada ya isa dalili akan wato kaɗaituwar Allah to tare da wannan amma wasu mutane suna jayayya akan sha'anin Allah daga cikin mutane akwai waɗanda suke jayayya akan sha'anin Allah kuma jayayya nan da suke akan inkarin dalilan kaɗaituwar Allah bi gairi ilmi ba tare da ilimi ba wato ba tare da bincike na ilimi da ishihadi da tsururin ilimi da neman sani wanda shi ne ya karfe zuwa ga wannan ba wala huda ba tare da wata shirya wadda suka samu daga waɗanda yake sun shirya ba ne daga waɗansu masana su ba su da ilimin amma sun samu shiriya daga wajen masana ba kuma tare da wani littafi mai haskatawa ba to kamar wannan ayar ta iyakance hanyoyin neman sani guda uku shine ijtihadi da iktisadi wato kokari da tsururin nema neman ilimin ta hanyar bincike ne ta hanyar tunani ne ta hanyar tafiye-tafiye ne dukkan wata hanya wadda za ta wadda za ta sa ka san abu akan hakikanin yadda yake to wannan ita ce hanyar farko ta neman ilimi ko kuma koyo daga wajen malami shine wala huda ka je ka samu wanda ya sani ka koya daga gare shi ko kuma ka samu littafi mai haskakawa ka karanta ka samu basira a kansa to wanda duk waɗanda suke mushrikai da suke jayayya a kan sha'anin Allah babu ɗayan wannan haka zalika wannan karku ɗauka wai mushrikan da su kawai ake nufi hatta ne yanzu waɗanda suke inkarin Allah wato atheist ba ta yi ne bisa ilimi don babu wani abu na ilimi wanda ya nuna musu ƙaryata dalilan wato a ƙaryata dalilan kaɗaituwar Allah jalla wa'ala lissafe-lissafen da suke yi da hange-hangen da suke yi babu wani abu wanda ya hango musu kan cewar yau shi sun samu wani dalili tabbatacce na inkarin kaɗaituwar Allah na inkarin samuwar Allah da yake su su sun mafi mushrikai don su inkarin samuwar Allah suke ba ma kaɗaituwarsa ba wanda kafiran da tare da kafircinsu ba su inkarin samuwar Allah ba saboda ita samuwar Allah larura ce a cikin fikura take sanin Allah larura ne shi Allah ta'ala yake a fillahi shakka akwai shakka a cikin Allah to sai Allah ta'ala yace wa idza qila kuma idan aka ce musu ittabi'u ma anzala Allah ku bi da Allah ya saukar qalu sai suka ce sai su ce bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana a'a ku bar wato sai su ce bal a'a wato suna ibrahim wato ma'ana ku daina ce mana mu bi da Allah ya saukar a'a bari mu za zamu bi mu zamu ba abinda muka samu iyayenmu a kansa sani Allah ya yake awalau kana shaytanu ohun ila azabi sa'ir yanzu za su bi iyayensu za su bi abin da suka sami iyayensu a kai ko da ka shaidan ya kasance yana kiransu ya zuwa ga azabar wuta ko da abin da wato iyayensu suka tafi a kai shaidan ne ya sanya iyayensu a kan hanyar da za ta kai su cikin azabar wuta haka za su bi su to wannan kun ga wannan ayar ta kunshi tabbatar da dalilin tauhidi da kuma inkari akan waɗanda suke inkarin da kuma wato inkarin kafirce ma Allah da kaɗaituwarsa da kan cewa ba abu ne wanda aka gina shi akan ilimi ko sani ko kuma wata shirya wanda take magabaciya ba ko wani littafi wanda yake mai haskakawa to sannan sai Allah kuma yin yi abin da yake shine madogarar kafirai shine taqlidi da kuma nuna kan cewa taklidi baya da cikin hanyoyin ilimi domin Allah ya kiyakance hanyoyin ilimi din nan a cikin abubuwa guda uku al-ilm al-huda al-kitab al-munir sai abin da ya saura shine taklidi bin al'adu bin iyaye da kakanni bin iyaye da kakanni ba ilimi bane ka ce kai ma wazattu alaihi ni ina bin abinda na sami iyaye da kakanni a kai wannan ba ilimi ba ne domin ta yiwu iyaye da kakanni a kan abin da suke a kai shaidan ne ya dora su kan hanya da za ka kai su cikin azabar wuta wadda take a bar ƙonawa. to a cikin wannan akwai akwai shiryarwa gare mu da mubarranta daga shaidan ko da kuwa magabata su sun bi shaidan din da kuma ishara ga cewar shaidan yana kira kuma yana limanci kan abishi kan hanya wadda wannan hanyar ta ɗan fikewa take zuwa ga azabar wutar jahannama Allah ya kiyashe mu don haka a guji shaidan kuma wannan nuni ne ga cewar su waɗanda suke yaya ta ɓata kamar irin su annabar ibn al-harith da suke zuwa da labarurrukan waɗanda suke magabata waɗannan labarurrukan kafirai da daulolin da daulolin kafirai waɗannan abin da suke kira zuwa gare shi tamkar abin da shaitan yake kira zuwa gare shi ne shine azabus sa'ir to sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar yayin da wato Allah ya yi ni'imomi ga halittarsa aka samu daga cikin mutane wanda yake jayayya a kan sha'anin Allah to a cikin a wannan lokaci kuma akwai waɗanda sun kuma sun sallama ma sha'anin Allah Allah ta'ala ya ce wa man yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsin wanda duk ya mika wuyan ya fuskarsa ya zuwa ga Allah Wahuwa huwa muhsin kuma ne kyautata aiki ne faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa to wannan tabbas hakika yayi riko da igiya a wato amintatta igiya ne aminci igiya karfa wa ila Allah aqibatul umur kuma ƙarshen al'amura ya zuwa ga Allah take wato za a haɗu da shi za a haɗu da shi a rayuwar wato a rayuwar lahira cewa wato dukkan al'amura da al'amuran musulmi din da al'amuran waɗanda suka yi inkarin sha'anin Allah dukkaninsu wajen Allah za a koma to kaga wannan wato duk da yake shiryarwa ne a cikinsa akwai narko akwai tsoratarwa domin yayin da aka ce al'amari ga baki ɗaya zuwa ga Allah zai koma to shi yasa ko ma ka yadda ko kar ka yadda karshen ta dai da kai da al'amarin ka gabaki ɗaya wajen Allah za a mai da kai to a cikin wannan kuma kun ga akwai wato yabo da waɗanda suke sallama ma sha'anin Allah annan an ce wanda ya sallama dukkarsa ga Allah kamar yadda muka ambata a cikin tafsirin suratul rum fa aqim wajhaka lidini hanifa ka tsayar da fuskarka ya zuwa ga addini wanda yake bakautar an ce an ambaci fuska saboda fuska ita ce matattarar dukkan wato abubuwan da dan adam ya mallaka da suka mayar da shi daban da sauran halitta a fuska ji yake a fuska gani yake a fuska tunani kwakwalwa take a fuska kuma ɗanɗano yake a fuska zance yake saboda haka yayin da aka ce mutum ya miƙa fuskarsa gabaki ɗaya ga Allah ma'ana ya miƙa kansa domin wato gaba wadda tafi komai sharufta tafi tafi komai ɗaukata a cikin gaɓoɓin halittar mutum yayin da ya sallama ta ga Allah to tamtar ya sallama kansa ga Allah ne nan wato an kamanta shi kansa mutum ɗin kamar a matsayin wato wani a wata haja ce da ake sayarwa ka san idan mutum ka zo sayan abu sai in aka biya sai kuma ka sallama abin ka miƙa shi ga wanda ya saya to dama tsakanin Allah da halittarsa ciniki ne Allah ya saye ta zai biya kuɗin da zai biya ita ce aljanna sai kuma ka sayar da kanka ne sayar da kanka da Allah ka sallama kanka ga baki ɗaya gare shi ka sanya wato wato da tunaninka da zuciyarka da san abin da zuciyarka take so da baki ɗaya zuwa ga Allah shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ɗayan ku imaninsa ba zai cika ba A ta ya kuna ba an lima ji'tu bi har san zuciyarsa ya zamanto mai biyayya da abin da na zo da shi to wannan shine sallama ma sha'anin Allah ba a zo a gaya maka kan cewa ga yanda Allah yake so ba kace ni dai gaskiya ni a tsari na wato ni a tsari na ga yanda nake tsara abubuwa to kai ma ka zamanto wato kai ma ka zamanto wani Allah kenan to wannan kana wato kana fito na fito da Allah kenan to wannan ba shine wannan Allah ya yabi waɗanda yake suke sallama kansu ga Allah to bayan kuma sun sallama kuma suke ihsani suke kyautatawa kyautatawa fil qawli wal amal a cikin zantuttuka da kuma a cikin ayyuka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta ihsani akan dukkan komai kyautatawa shine ka kyautata wajen ibada ka kyautata wajen mu'amala kyautatawa wajen ibada shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa da ikhlasi dan Allah ba dan a gani ba ba dan ka biyar da aiki ba dan kawai saboda ka rusuna ma Allah saboda ya cancanci wato ka bauta masa ka kyautata a kan cewar Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka kuma ka kyautata ma halittar Allah kai mu'amala da su da kyakkyawar tabi'a to shi yasa waɗannan abubuwan guda biyu kyautata ma mahalicci da kyautata ma halitta su ne abin da suka fi komai su ne za su ne zaka fassara su da abubuwan nan guda biyu da su ne suka fi komai shigar da mutane aljanna taqwallah wa husnul khuluq tsoron Allah da kuma kyakkyawar ɗabi'a domin tsoron Allah shine kyautatawa ka da Allah yayin da ka ji tsoron Allah ka tsare ka zauna lafiya da Allah ka kyautata ka tsare abin Allah baya so ka yi duk abin da Allah yake so ka zama ko al muttaqi tsaka tsaki ko da baka kai ya zuwa ga gaggawa a cikin cewa dukkan abubuwan da Allah yake so su ma ka yi su ba in dai ka tsaya tsaka-tsaki, ba yabo ba fallata ka zauna lafiya da Allah ka zai daga cikin almuhsini shi yasa Allah ta'ala yake summa taqaw wa ahsanu annan suka ji tsoron Allah suka yi ihsani in ka ji tsoron Allah ka yi ihsani to sannan kuma ihsani da halittar Allah shine husnul khuluq kyakkyawar tabi'a yayin da ta zama so mai kyakkyawar tabi'a ba girman kai sai tawalu'u ba riko sai afuwa ba ita sai kai da kai sai haƙuri ba raki sai haƙuri sai juriya sai jimiri ba ruwa sai kyauta ba ƙarya sai faɗan gaskiya komai za ta faru yayin da ka sifanci da irin waɗannan sifofi to ka zama to mutum mai kyautatawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba abin da yake yawan shigar da mutane aljanna irin tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a to nan Allah ta'ala sai ce wanda biye wannan yayi riko da amintaccen igiya igiya wadda take karfa ma'ana ba za ta tsinke ba al'ur ita ce al'urwatul wusta Allah yana kamanta wato imani da igiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna awfaqa uran iman al-hubbu fillahi wal bughd fihi daga cikin igiyoyi da suka fi kowanne ƙarfi daga cikin igiyoyin imani daga cikin igiyoyin imani shine ka yi so don Allah ka yi don Allah to an kamanta imani da igiya saboda ita ce wadda kake idan ka fada cikin rani, ka kama ta za ka ja ta fito da kai daga cikin rani. idan ka riƙe ta da dabbarka in ka riƙe ta idan amintatta ce ba za ta kurce ba saboda haka dabba ka ba za ta tafi ba wadda take a kanta akwai amfaninka da abin da zai kai zuwa ga gida saboda haka kamantawar musulunci da ake da al'urwatul wusta ya nuna shi shi ne sila shi ne tsari da zai kai zuwa ga tsira da zai kuma fitar da kai daga cikin halaka saboda haka wannan addinin babu abin da zai tsirar da mu ya fitar da mu daga cikin halaka irin sa kuma shi ne rufin asirinmu shi ne mu. to sannan sai Allah ta'ala ya rufe ayar da cewa wa ilallahi asibatul umur kuma yadda muka ambata wannan wa'azi ne da cewa ƙarshen al'amura duk ya zuwa ga Allah ne Saboda haka ba anan ake yi ba ba nan ne zai nuna maka shi menene ƙarshen al'amura ba ba abin da zai faru yau ba shi ne zai nuna maka karshen al'amura ba abin da zai faru gobe ba shi ne zai nuna maka karshen al'amura karshen al'amura yana iya zuwa ga Allah yake saboda haka wannan zai sanya maka ka wato aminci da Allah da kuma ka ji tsoron haɗuwarka da Allah jalla wa ala kuma in kai kayi kyakkyawan aiki kamar yadda nan aka faɗa wato kai fata kai kyakkyawan fata na haɗuwarka da Allah jalla wa ala to sannan bayan Allah maɗaukakin sarki ya kuma ya bi waɗanda suka yi ƙauyensu da Allah kuma suka kyautata to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake ambata waɗanda suke a bisa aka sun su shine wanda suka ƙi yi ƙauya ga Allah Allah ta'ala ya ce wa man kafara fala ya hazunka kufru wanda ku ya kafurta kada kafircin sa ka saka bakin ciki wato kada kai baƙin ciki bisa kafircin sa nafi a cikin qur'a shi ya karanta ta da fala ya zinka kufruhu dukkaninsa ma'anarsu dai tana komawa zuwa ga ɗaya ya daga hazina ne ya hazaru kada kai baƙin ciki kada kafircinka ya sanya ka bakin ciki aka ma aka mayar da shi muta'addi ko kuma fala yuhzinka daga ahzana ya sa ka bakin ciki duk dai ma'anar ɗaya kada ya sanya ka bakin ciki an ce ita yuhzunka wannan lugatu ce yahzunka ƙira'ar qurra'u saura ta baki da lugatu eh, eh, lugatu ce kuma qur'ani ya sauko da dukkan lugar guda biyu ya sauko wani lokaci ta ji ƙira'a ta zo akan lugar ƙuraishawa wani lokaci ta zo akan lugar banu dukkaninsu ƙur'ani ya zo da su kuma yana daga cikin yalwar da ke cikin alƙur'ani cewa walaƙad ya sarna alƙur'ani da zikir mun sauƙaƙe alƙur'ani domin ambatonsa kowane irin harshe ne harshen ka ya karkata a kansa na daga wato harsunan larabci wanda suke su ne manya-manyan ƙabilun larabawa a lokacin da banu tamis da kuma ƙuraish banu su ne mubar to lugar su da ita ce alƙur'ani ya sauko to Allah uh, shi yasa za ka ga wani lokaci dalilin sassaɓawar kira'a a kenan bisa saɓani tsakanin lugatu tamim da lugatu quraish to Allah yake wanda ya kafirta kada kafircin sa ya bukanta maka rai wannan tasliya ne wato rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wanda da yawa alqur'ani yana zuwa da wannan dan saboda kwaɗayin manzon Allah sallallahu alaihi sallam kan mutane su shirya da jin da sanin irin mummunan akibar kafirci da yake tare da waɗanda suka kafirta da tsananin kwaɗayinsa kan ya kubutar da su daga halaka ya zo da su ya zuwa ga tsira kamar yadda yake cewa anan nabirul uriyan kamar ne na ce muku na ga makiya maga wato magauta mayaka sun faro za su zo su ci ku da yaƙi ni ina muku gargaɗi ku shiga sai sai ku ku nemi kariya ku gudu to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to yayin da yake faɗar wannan wanda ba su amsa kiransa ba yana jin yana jin bakin cikin abin da zai same shi na halaka to sai Allah yake haƙurƙon da shi kada su saka bakin ciki Allah wannan bakin cikin ma har ya je ya halakar da kai la'alla ka ba ka ummat fata Allah ya kunu mu'mini to Allah madaukakin sarki a wurare da yawa a cikin alkur'ani yana hakurkutar da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan yake nuna cewar wato musuluntar wanda ya musulunta ba fa'idar sa bane ai wanda yake so ya samu mabiya da yawa shi ne zai rinka hakiki cewa sai an bi kamar dan siyasa ne ya je gari ya ce ai an ga motar siyasa an ga fostarsa a wani a wata unguwa duk an yayyaga sai hankalin kai tashi to wa muke da shi ne a wannan unguwar da Allah aje a nemo mana mutanen mu na wannan unguwar me yake faruwa saboda so yake ya kan cewa ko ina yaje a ce shi ake yi in aka je aka ce ba ma yi ba a yin sa to hankalin hankalinsa sai ya tashi to shi kowa annabi ba haka yake ba shi yawan mabiya ba shine nasarar ba yawan mabiya ba shi ne nasarar sa da za a samu annabi ya tashi ranar alkiyama ba wanda ya amsa kiran sai mutum ɗaya ko mutum biyu shi abin da yake a kansa isarwa ya zamanto dai ya isar ya zuwa ga Allah bayi kuma na Allah ne sai inda Allah ya yi shi kuma Allah ba yawan waɗanda suka karɓa ba za su mulkin sa da komai ba shi yasa za ka ga Allah yake qul aminu bihi aw la tu'minu wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba a yi Allah komai ya sa sai Allah ya ce a nan wanda ya kafurta kada kafircin ta ya bakanta maka kada kafircin ta ya bakanta maka ilaina marji'uhum makomar su zuwa gare mu ne mu kadai wannan shine fa'idar da aka fara cewa ilaina gare mu kadai za su koma ba ga wani ba duk wanda ya kwanta ya mutu wajen Allah zai ba kun da zai je in ba wajen Allah ba ba wani waje da zai je ba wajen kowa zai je ba sai wajen Allah shine Allah yake nana ta wannan kila ina ba farji'uhum fa nunabbi'uhum bima amilu sai mu ba su labarin abin da sai mu ba su labari da abin da suka aikata inna Allah alimun bi dhati sudur lalle Allah masani ne da abin da ke cikin eh, cikin zukata Allah ya san wato niyoyi ya san abin da ke cikin zuciya na alheri ya san abin da ke cikin zuciya na sharri ya san irin cututtukan da suke cikin zuciya wanda suke hana mutane su imani irin kyashi irin hasada irin iyayya irin gasa duk Allah ya san wannan kamar yadda Abu Jahal ya zo ya ce mu ba wai muna karyata ka bane muna karyata abin da ka zo da shi yace bayani kuwa da mu da banu tsali da banu abdul mun yi gasa har sai da muka zo mun yi kunnan doki wato su banu zo. su ne ake ganin babu kamar su a cikin quraish gidajen nan guda biyu yace har sai da muka zamanto mun yi kunnan doki mun zo daidai wa daida sai suka ce a cikinmu akwai annabi mu kuma ba mu da annabi wallahi ba za mu yarda ba ina za mu kamo kaga kenan abin ya koma ya zuwa gani hasada to inna allaha alimun bi zati sudur Allah ya san abin da ke cikin zukata saboda shi yasa Allah ta'ala ya ce wa asiru qawlakum wa wajharu bihi innahu alimun bi zati sudur ku koye abin da ke ku koye abin da kuke faɗa na zancen ku ko ku bayyana shi Allah ya kan abin da ke cikin kirata to kun ga yadda ilimin Allah Allah yake bayyana shi domin ya sanya ka ka zamanto a kai farkin tauhidi na gaskiya to sannan sai Allah ta'ala yake numati'uhum qalila su waɗannan wanda suka kafirta za mu ji yadda sun daɗi ɗan lokacin ƙanƙani kuma na ɗan lokaci ƙanƙani domin shi kansa tamkiya abinda ake nufi da almata shine al'intifa'ul qalil amfani ɗan ƙanƙani amfanin duniya wato ɗan ƙanƙani ne kuma na lokaci ɗan ƙanƙani shi kansa amfanin ɗan ƙanƙani ne ɗan ƙanƙani ne amfanin idan ka samu wani abu mai daɗi na duniya ɗan ƙanƙani ne nan da nan ka ji ya ƙare ka ga har lati baki take wai har ya ƙare ne sai ka ji daɗin kamar mafarki ne wai har an yi an gama ne ka yi sabon aure an je an yi wannan kwana bakwai inda duba wai har an yi an gama jin daɗin duniyan kenan ɗan ƙanƙani sannan in ka tsaya ka duba shekarun da Allah ya baka wanda za ka ji daɗi na ni'ima ɗin sittin zuwa saba'in in ka wuce saba'in abinda da ake jin daɗin sa ba za ka ji daɗin sa ba hatta abincin ba za ka ji daɗin sa ba hatta iyalin ba za ka ji daɗin su ba saboda haka ka gani in ka kamanta kuma zaman da za ka yi a cikin kabari ba sannan zaman da tsayuwar da za a yi ana hisabi ranar tashin alkiyama sannan kuma in an koma makoma wuta da aljanna to wannan shine zai nuna maka gaskiyar abin da Allah ya faɗa Nazan duniya ma ya isa kana ganin kurciyar da za a yi a cikin kabari ba za ka kamanta rayuwarka da tsawon wannan lokaci ba za mu je da su daɗi ɗan ƙanƙan sun mana tsarruhun ila a zaɓar sa'i sannan mu lizinta musu mu lallauta musu tafiya ya zuwa ga azaba wadda take azabin hali azaba wadda take kaura an sifanta azabar da kauri bayan kuma ita azaba ba jiki ba ce amma saboda tsananinta tamkar wato ta sanya ta lullube mutum ta ko saboda girmanta da kaurinta ita ce azabar wuta kun ga Allah yana sifanta azabar wuta da sifofi daban-daban to wannan tsaya tana ɗaya daga cikin sifofin azabar Allah wato kenan duk jin wanda duk ya kafurta ai kafurcin nasa a nan duniya ne to yayi ya gama jin daɗin nasa ɗan ƙanƙani ne sannan tilas na ƙwarruhun wato bisa larura za mu laruratar da su ma'ana za mu lizinta musu duk wanda ya ɗauki kafirci wato kamar Allah ya tilasta shi ya tafi ya zuwa ga tafiya ya zuwa ga tafarkin azaba wadda take kakkausa Allah ya kaciya shi mu sannan Allah ta'ala ya ce ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولئن سألتهم كما والله idan ka tambaye su wa ya halicci sammai da ƙasa wallahi za su ce Allah ne qul alhamdulillah to ne dukan yabo ya tabbata ga Allah da wato dalilin ya tabbata kan cewa kun san Allah ne ya halitta sama da ƙasa wato suna jayayya akan Allah suna inkarin Allah suna kafirta amma kuma da za ka tambaye su wa ya halittu sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne to ku alhamdulillah wato ma'ana dalilan tauhidi sun riga sun bayyana bal aktsaruhum laya lamu. bara amma mafiya yawan su ba ta sani wato ba ta sanin abin da zai kai su ya zuwa ga wato su gaskata Allah jalla wa'ala da da sa sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah yake lillahi ma fi samawati wal ard abinda ke cikin sammai da kasa na Allah ne shi shi kadai inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid lalle Allah shi shi ba wani sa ba shine wadataccen sarki wadataccen mahalici alhamid wanda yake mai yaban kansa da kansa wanda an yabe shi kuma ya cancanci yabo don haka baya buƙatar imani mai imani baya buka ba kuma ya cutuwa da kafirci ne kafirci saboda duk abin da ke cikin sama da kasa nasa ne so da ne kuma zai nema me yake nema bayan kuma shi shine alghaniyu wadatacce kuma wanda yake in yabo ne shine wanda ya cancanci yabo ko masu yabo waɗannan sun yabe shi ko ba su yabe shi ba halittun Allah da kike yabansa sun isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afatu sama wa huqqa laha an ta'if ma fiha mawdi' shibrin illa wa malakun wa malakun rafi' aw malakun sajid thumma ya'tuna kulluhum yawm al-qiyamah ba Allah yake sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sama tayi kugi kuma ya cancanta ta kugi babu wato bigiran ɗani guda a cikinta a ce akwai mala'ika wanda yake yayi ruku'u ko mala'ika wanda yayi sujada sannan dukkanin su za su zo wajen Allah rana alfiyana to sannan dubi girman sama sannan kai kuma dubi matsayinka saboda haka in ma wato sujada da ruku'u Allah yake so to ta mala'iku in ma isa yake za a ce ta mala'iku sun ishe shi saboda haka ne kake da shi da zaka ba mu Allah shi yasa Allah ya yabi kanka da wannan domin kuma mu nuna cewa hakika Allah ya cancanci wannan yabo Allah ya sanya mu a cikin masu yabon Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum مجيد اللهم بارك على محمد وعلى kama محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai ‘yan uwa da ake mutu sace sake a masu zuwa wannan majalisi da kuma waɗansu da suke zuwa majalisin lokacin sallar tarawih muna roƙon Allah ya tsare dukiyoyin al'umma Allah ya tsare dukiyoyin masallata Allah ya tsare rayukanmu da dukiyoyin kuma muna jan hankali a daina fakin akan wannan titin saboda yawanci yan sinti yan uwanmu yan hizba da suke ta sintiri da shi alhamdulillahi sun da ƙara yawa amma ba su da yawan da za su kiyaye abin da ke gudana akan titin nan sun mai da kansu hankalinsu a cikin filin sukuwa to a cikin filin sukuwa ma a cikin fili da yake nan kusa da masallaci waɗansu wani ya je ya aje motarsa a bakin ƙaramar gate ta shigowa filin sukuwa aka je ya je ya tarar an bu an bankare butun motar an ɗauke batirin ranar juma'a wani ya zo da guzurinsa zai tafi zai tafi hajji zai tafi umra ya yi sujada ya ji ana shafa ya ji ana a ashe gudurin nasa aka zari a sallar juma'a ana sujada a cikin sallah ana sujada a cikin sallah a cikin watan ramadan a ranar juma'a saboda muna cikin haɗari wannan al'ummar ta muna cikin haɗari an yi hudu ba kenan an gama to amma Allah ya ce wa man kafara fala yahzunka kufur ba yadda za ka da mutane wanda ya zaɓin makansa wannan hanyar to shi zai je samu abu shi zai je haɗu da Allah amma hakika mai makan mu wa'azi kuma waɗanda suke zuwa da mugun nufi san cewa mun addu'ar bayan Allah za ta hau kansu addu'ar bayan Allah za ta hau kansu wanda suke zuwa da mugun nufi a wajen taron Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ka wasa iya Allah ya tona asiri Allah ya Allah ya sanya abin da suka dauka ya zama towa bayi a kan kuma Allah ya maɗabi ya mabani ka intikami akan abubuwan da ake yi musu yan uwan wanda suka riga mu gidan gaskiya jiya mun yi addu'a ga mahaifiyar Marwan Allah ya mata rasuwa a jiyan da magaruba muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomarta Allah ya ɗaukaka darajarta akwai Ah, akwai dan uwa mai wa'azi a malam buba ja da shi ma ba lafiya muna roƙon ka Allah ka ba shi lafiya sauran ƴan uwan mu wanda suke mana wasiya da musu addu'a Allah ka ba su lafiya akwai ƴan uwa wanda za su jarabawa na roƙon Allah madaukakin sarki ka ba su nasara akwai masu tafiya interview din neman aiki muna roƙon Allah muna roƙon ka Allah ka ba su nasara Allah ka ba su muwafaka Allah ka buɗe kofofin falalarka a gare mu Allah ƴan kasuwar mu Allah ka yi musu buɗi mata masu neman aure Allah ka yassare musu samun mutanen kirki mata ƴan mu masu wanda suke mana wasiya da mu musu addu'a Allah ka ba su haihuwa Allah ka azurta su da zuriya tayyiba Allah ka azurta su da zuriya tayyiba ƴan mu mata samari masu neman aure Allah ka haɗa su da mata na kirki Allah ka buɗa mana kofofin falalarka Allah ka albarkance mu da waɗannan majalisai Allah wannan majalisi Allah ka albarkance mu da shi da sauran majalisai waɗanda ake karantar da alƙur'ani a cikin wannan wata Allah ka sanya su ya zama zamanto sanadiyar saukar rahama a cikin wannan al'umma akwai waɗanda suke neman tada zaune tsaye akan sha'anin zaɓe saboda ba su samu nasara ba suna shan alwashin cewa ba za a rantsar da wanda aka zaɓa a matsayin shugaban ƙasa ba Allah duk wanda yake nufin wannan al'umma ta mu da sharri da mummunan nufi Allah ka mayar da sharrinsa da mugun nufinsa zuwa ga Allah ka nemar da sharrinsa da mugun nufinsa zuwa ga shi abin da duk zai kawo barazana da zaman lafiyar wannan ƙasa ta mu Allah kai mana maganin Allah ka tabbatar mana da lafiya lafiya da zaman lafiya Allah ka tabbatar mana da lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu aminci da rahmatika ya arhamar rahimin kana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin